Assalamu alaikum wa Bonjour les super étudiants, comment allez-vous? J'espère que vous êtes là en bonne santé et bon moment. À mon côté, ça va. Alhamdulillah, ça marche bien. Alhamdulillah. Et j'espère vous, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous allons étudier trois temps en français. uku wato pase abin da ya riga ya wuce ko kuma present zahiri future kuma anan nan gaba da haka muddin ka kasance kana so ka san maganan da ake maka nan gaba ne ko ya riga ya wuce ko kuma a san da ake maka magana ka biyo cikin wannan darasin idan kuma yau ne farkon hadarkar tashar makaranta tv muna koyar da yaren faransanci sunana Abdulmajid ina ɗaya daga cikin malaman da suke karantar da yaran Faransanci a tashar makaranta TV to muna mai shawarta ka kai kokari ka latsa alamar sabo ne sannan ka ƙara danna alamar ƙararrawa ta haka ne za ta baka dama duk lokacin da muka saki darasi zai iso gare ka yan uwa waɗanda muke tare da ku tun da da kuma waɗanda yau muka haɗu da su ku ci gaba da ƙoƙarin da kuna yi na wajen idan muka saki darasi kuna raba shi ga yan uwa muna ganin haka kuma muna godiya da haka da saka muku da alkhairi mu je mu ga kalmomin da suke nuna mana cewa nan gaba ne ko kai tsaye ko kuma ba sai abin da ya riga ya wuce don haka ka ɗauko kayan ɗinka da estilo ka ajiye shi kusa da kai duk abin da aka rubuta ka rubuta shi a kaye kana maimaita insha Allah za ka fahimci dukkan abubuwan da aka karantar da su a Ok, on va commencer les indicateurs du temps. Présent, passé de coma, futur. Yanzu duk abun da kalmomin da zan fada suna magana ne akan yanzu kai tsaye kenan kalmomin da zaka yi zan zayyana su na koko in ce za ku ji su kalmomin suna magana ne AKAN présent aujourd'hui aujourd'hui wato yau aujourd'hui yau kenan maintenant yanzu maintenant yanzu an sai ma a wannan lokaci an sai ma a wannan lokaci an sai ma abdulmajid de fele ko so watan an sai ma ina fatan kun fahimci wannan kalmar bambanci tsakanin aujourd'hui da kuma maintenant da sannan an sai ma cette semaine set semen wannan satin set semen wannan satin kenan semen shine sati ranaku bakwai waɗanda muke da su su ne semen c'est moi si c'est moi si wannan watan c'est moi si wannan watan da zaran ka gyana maka wannan kalmomin ko kuma kana so kama wasu wataƙila kana so ka ce ina so in koma gida a wannan satin ko a wannan watan ko a yanzu ko a wannan lokacin ko kuma yau to waɗannan su suna magana a kan present da haka yanzu za mu je mu yi magana a kan passé wanda ya riga ya wuce watakila ko tafiya ce ko dai wani abu duk kalmomin da kaji a wannan inda ake wannan maganar to abun ya riga ya faru kenan ye year wato jiya ye jiya inda ka ce jiya abun ya riga ya wuce Iliya enwa Iliya enwa kaman akwai wata ɗaya kenan faron abun ko ko yin abun ko kasancewar abun iliya emwa kamar ka ce yanzu mun kai wata ɗaya da faru wannan abun iliya emwa la semaine dernière satin baya la semaine dernière kamar satin da ya wuce semaine kada ku manta sati ne na muku la semaine dernière satin da ya wuce Iliya y a demi-heure area n demi air wato idan aka ce maka demi air wato rabin awa air shine awa guda ɗaya kenan demi air yana nufi minti talatin area n demi air wato abun kaman da faru abun ya kai minti talatin idan aka tambaye ka wannan abun yaushe ya faru za ka cewa area 1 demi-air a 3 heures, 5 heures. duk abin da ka san awannin da aka ci to za ka yi faɗa cewa area 10 10 10 ina fatan kun fahimce ni area quelques minutes area quelques minutes wato nan kuma wasu mintuna minute kaman mintuna kenan goma sha biyar ashirin talatin don can idan ka ce demir an riga san cewa minti talatin ne to nan ka ce area kirkin minute wato kaman wasu mintuna kenan wannan kalmomin da zarar ka ji su to suna cikin suna magana akan abun da ya riga ya wuce fase kenan ko kana so kama wasu ko kuma idan ana masu to za ka fahimci abin da ake maka magana a kai ya riga ya wuce za mu je kuma mu kawo wasu kalmomi waɗanda suke magana akan future idan aka ce maka future kaman abin da zai zo nan gaba kenan demen gobe demen gobe da aka ce maka demen ana nufin gobe dan kelke a wasu watanni dan mois. a cikin wasu watanni wannan magana ana faɗanta ne akan future dan quelques a cikin wasu watanni ta yau je vais rentrer en pays je vais rentrer à mon village je vais rentrer à mon village duk za ka iya faɗa quelques mois dan quelques mois a cikin wasu watanni le mois prochain watan da zai kama le mois prochain banda watan da kake ciki le mois prochain watan da zai kama le mois prochain je vais rentrer chez moi le mois prochain je vais faire le mariage le mois prochain je vais finir mes études à États-Unis kuma a france duka za ka iya amfani da wannan magana idan aka ce maka le mois prochain kaman a nan gaba danze muma danze a cikin wani lokaci a cikin wani lokaci kenan ta yiwu za ka bar aiki ko kuma za ka kama aiki ko kuma za ka yi wani abu to ya danganta idan muddin ka san abin da kake so ka faɗa shine dans mumam a cikin wasu kwanaki za wani abu la semaine prochaine satin gaba kenan la semaine prochaine satin da zai la semaine prochaine je vais rentrer chez moi la semaine prochaine je vais quitter ce pays la semaine prochaine je vais finir mon boulot ko mon travail duka abu ɗaya ne in ka ce mon bulo ko in ka ce mon travail duka abu ɗaya ne la semaine prochaine on va faire le mariage de mon petit frère satin da zai kama zai auren ganina ko kuma ka ce la semaine prochaine on va faire le mariage de ma petite sœur wato kanwata karama kenan in ce grande sœur wadda ta girme ka kuma ka ce ma petit na ƙasa da kai in kuma ka ce mon grand frère yayanka ka ce mon petit frère kaninka shine muddin kana so ka yi magana a kan? satin da zai kamawa to shine la semaine prochaine satin da zai shiga kenan satin gaba la semaine prochaine dans quelques minutes dans quelques minutes

duk za ka yi magana in ka ce dan quelques ana nufin kamar nan gaba kenan to in uwa wannan darasin ya kamata koya mai da hankali da kyau ya fahimce shi domin muddin da kana so ka yi magana ko kuma amma ka fahimta watakila abu ne wanda ya shafi na rayuwa ka san yau ne ko gobe ko jiya in dai ka san waɗannan kalmomin da muka karanta su yanzu to baka da matsala insha Allah les duka du temps da haka kada ku gajiya wajen raba mana dukkan darasin da muka tura muku kuna tutura shi a rezo sosiyo kuma muna ganin haka muna godiya idan yau ne farkon haɗarka da mu kuma za ka iya kai ma kana turawa insha Allah yan uwa suna samun damar shiga a cikin tashar makaranta TV domin koyon yaran Faransanci da haka muna jin ku Allah saka muku da alkhairi da ƙoƙarin da kuke yi sannan kada ku manta da alamar nan ta babban yatsa domin tana ƙarfafa mana gwiwa sosai kuma tana nuna cewa darussukan da muke yi kuna jin daɗin su don haka mu ma za mu himmatu wajen kawo muku darasi akai-akai a kullum na sha faɗa ina roƙon Allah Allah ya bani dama wadda za samu wannan damar ko da yaushe ina sakewa 'yan uwa darasin koyon yaren faransanci domin su samu su koya da haka ku taya ni da addu'a Allah ya ba ni wannan dama da haka ni Abdulmajid ina ce muku au revoir au prochain cours